Da alama dai akwai sauƙaƙiya, a lamarin yadda aka bi har Muja Ibrahim Kunya ta shaƙi iskar 'yanci daga gidan yari. La'akari da bayanai masu cin karo da juna da ke fitowa daga ɓangaren kotu da kuma mahukuntan gidan gyaran hali. Malam Muzammil Ado shine kakakin kotunan shari'ar Musulunci na jihar Kano ya ce kotu bata bayar da belin murjan ba. Wanda aka tashi shine shi ne girma alkali ya ce za a dawo don ya yi rolin. A'a ba zai yiwu a canja abin da aka yi a cikin wanda ita wannan yarinya kaga an yi abin nan ba ɗaya ba ba biyu ba kwanaki can an kai ta ofashala kwad filin hoki akan irin waɗannan abubuwa. Ko abin da muka sani shine murja tana prison kamar yadda yake a shari'a. Amma gaskiya ni ban yi mamaki ba eh, don an ce an ba da ita beli. Wannan bayani na kakakin kotunan ne ya sanya maka tuntubi kakakin hukumar lura da gidajen yari a jihar Kano Malam Musbahu Lawan kofar Nasarawa sai dai ya ce takarda ce ta kawo musu murja kuma takardar ce ta nemi a sake ta shi yasa ma suka sallame ta da haka ba su ne suka karzo man ba rataya kawai aka ba su ba wai haka ake kai mutum ba kuma ba haka ake ɗaukar mutum ba ana ɗaukar duk wanda aka kai shi jiya da gyaran hali takarda ce take kai shi da sa hannun alkali kuma takarda ce take fitar da shi da sa hannun alkali wannan shine ka'idar kuma da ake maganar cewar eh, ita wannan baiwar allah eh, ta gudu dokar mu shine ba a guduwa a gidajiya da gyaran hali gidajiya da gyaran hali eh, in ka kama katanga ka gudu dokar mu harbi ne haka zalika barantana kuma sai ka ratsa ƙofofi ne ba sun yawa da tsaro a cikin gidan har ka fito haraba sannan ka fita da za a yi mamaki a ce wai ta silale ko ta gudu a hannunmu gidajiya da gyara hali takarda ce ta kawo murja kuma takarda ce ta fitar da murja kunya. to shin ko ina matsayar sakin wanda alkali ya ɗaure ta irin wannan hanya mai sarƙaƙiya barista abba yake mafage lauya ne mai fashin baki ya kuma amsa min wannan tambayar. a ka'idar shari'a idan alkali ya ɗaure mutum zuwa wata rana wadda an ayyana ta to ba wani abu da za a iya yi sai dai a je ajiye mutum zuwa wannan ranar da aka ayyana amma akwai abubuwa guda biyu idan ana so sakamakon wani abu da ya faru na gaggawa ko na rashin lafiyar mutum ko wani dalili mai karfi to a iya zuwa a roƙi alkali ta hanyar da ake kiranta abridgment of time wato a tsuke lokacin da ake nema idan da sati guda ne to a ce a dawo bayan kwana biyu to kuma amma shi ma sai an dawo a gaban mutane a kotu kuma sai an yi a gaban lauyan wanda ake kara ko wanda ake tuhuma da kuma lauyan mai gurfanar da lauyan gwamnati kenan tunda criminal case ne sannan a nan za a yi roƙo sannan alkali a gaban kowa ya ayyana cewa ya dawo da wannan rana baya kuma ya yi wani abu na sakin mutum ko kuma ya fi mushi ko kuma laddafa mushi ta hanyar ake tunani idan ba a yi wannan ba wato babu wani mutum da zai iya sakin mutum da alkali ya ɗaure komin girmansa komin ƙarfinsa ko alkalin alkalan najeriya ne mutum shi kuma ya zama ɗan ƙanƙanin alƙali ba alƙali ƙarami amma a ɗauka cewa akwai alƙali ƙanƙani wato na can ƙasa in ya ɗaure mutum to ko alƙalin alƙalin najeriya ne ba shi da damar sakin mutum haka tsarin shari'a yake sai dai idan alƙalin nan zama ya a matsayin appeal a shari'ar da shi wani alƙalin na ƙasa ya yi. wani abin tambayar dai shine ko me irin hakan ke nufi ga harkokin shari'a ga barista fage. to daga abin da muke fahimta a wannan shari'a wato da abin da binciken ya nuna wato wannan abubuwa ba su faru ba to idan ya zama cewa wannan abubuwa ba su faru ba to kawai ka iya rufe idan ka tabbatar cewa an saba doka kuma an yi mummunan saba doka dangane da samun mabambantan bayanai kan hanyar da aka bi wajen fitar da murjan ya sanya na sojin ta bakin kwamishinan shari'a na kano barista haruna isa daidiri sai dai kusan sama da awanni sha biyar ba mu samu sukunin zantawa da shi ba abin jira a gani shine yadda za ta kasance a gobe talata wadda alkali ya sanya don ci gaba da shari'ar a zaman kotun na fili da aka yi a makon da ya gabata bashir sharfadi Freedom Radio